shi yasa ake cewa shi shahada idan Allah ya baka shi ya baka babbar rabo ya baka babbar rabo wa alaikum salam lafiya lau na gajiya Allah malam na so ne ina da tambaya me ya tambaye daman malam mijina ne bai so ya ƙara aure to ni kuma gaskiya ba na son awon sai sa na ci mai saki subhanallah wannan abu bai dadi ba shi aure Allah ne Allah ne ya ce ba za su aure haka ne ko sannan kuma maganar ƙara aure shin ba ki san mijinki ya tashi a cikin masu adalci ne Allah ne ya fayyace cewa fanki huma qabala kum minan nisa masna waslasa warwa Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi daga mata ko ku yi ko ku yi uku ko hudu Allah ya fara da biyu ko uku ko hudu sai ya ce fa in kiftum Allah ta adilu fa hidatan aw mamalaka idan ya kasance ba za ka yi adalci ba sai kai daya shin kina son mijin ke tashi a cikin marasa adalci ne ba kya son ranar alkiyama mijin ke tashi a cikin marasa adalci ku rabauta ku samu shiga tafarkin tsira ya kamata a ce ku mata kuke ba mu mazajen ku ƙarin gwiwa na na na ayi aure haka ne kamata ya ce in mijin ke ce mata uku zai aura bayan ke ki ba shi goyon baya ki ce Allah ubangiji ya baku zaman lafiya haka ya dace kin ko yanzu ke baiwa Allah ki hakuri ki je ki zauna miji da mijinki sau da kafa in Allah ya baku zaman lafiya ki ki ki ka ji dadi a aljanna <laughs> ke ba ki san ki zama shugaban matan aljanna ne wannan dubu saba'in din da aka ce <laughs> sai ki mulke su to malam nagode kaga abin da muke magana ina muka tsaya akan shahada yawwa malaman mu a fito a faɗi a yi wa'azi amma shugabanni wa'azi a ma yan ta'adda wa'azi haka ya dace gaskiya ne ma ji ko ba ba ba tsaya ana tsoro ba ka san shi shahada Allah yana ba mu ga duk wanda ya so kuma ya zo daidai da abin da ke faruwa a wannan zamanin namu na yanzu yawancin malaman mu ba sa son su fito fili su faɗi gaskiya saboda suna gudun mutuwa suna gudun shahada kas su yi shahada don wannan gudun shahada ne ya kamata duk abin da ke faruwa a wannan ƙasar tamu a fito a yi magana a yi wa'azi a yi nasiha a yi faɗakarwa kar a ji tsoro a jajirce wajen faɗin gaskiya sau da faɗin gaskiya na ba a ɗaukar nauyi na a tafsir ba a san sani a gidan tv watan azumi Allahu Akbar. Kuma ya kamata a ce a dinga samun malaman irina da za su faɗi gaskiya. Dala, wa musulmin kwarai. Eh? Wa musulmin kwarai a cikin ku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni ne. Eh, shi ne. Zo mu je. Zo? Eh. gaskiya na gode za ta zaka dan nan malam to dake wallahi na sauri ne wallahi na sauri eh? to amma kana ganin a can zan samu wani musulmin kwana da zai iya eh kwarai zaka samu banda ma figa har a tasuya in ka samu malam shi kashi malam zai siya maka a to shi ke to na gode eh. to ga wannan ko akraba lau zan je dan kamar a ah, bismillah tafaddal za ka iya zuwa ka yi ka a dawo da wuri da Allah a dawo da wuri akraba lau. ya kai gaban Allah nan fa ya tawo dokan da jini kai Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji ya cece mu, Ubangiji. Dala zan yi san wani usuru, kwarai a cikin ku? <laughs> Praise the Lord! Hallelujah! What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.